Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biyar da mu makon jiya muka fara nazari kan kalubalen da ke gaban mata a cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya. A daidai lokacin da gangar siyasa take amo a kasar na shirin babban zaben shekara ta 2023. Yau ma muna tare da Madam Ene Ede, 'yan fafutukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Sha'aibu Marmara. Jagorar tattaunawa Madina Dauda ta tambayi barista Hassana ko da gaske ne bayanin da Nasir Sha'aibu ya yi cewa mata suna riga malam masallaci a neman mukaman siyasa ba tare da tsayawa su kware ba sai ta bayyana cewa ba gaskiya bane abin da ya sa ko na ce ba gaskiya ba shine an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi in kika duba tun daga kansala wato karaman hukuma zuwa takarar shugaban karaman hukuma shugaban karaman hukuma zuwa takarar house of assembly na na jiya har zuwa na majalisar dokoki da majalisar tarayya za ki samu cewa mafi yawa maza ne kaban misali a primaries din da aka yi kwanan nan a gombe south ita ajiya binta bello ai ita kaɗai ce ta fito mace neman senator a takarar pdp amma sai aka haɗu gaba ɗaya aka yi aka mata taron dangi suwa suka yi mata taron dangi maza suka mata taron dangi da ke shiyar ki ce inda kika yes inda na fito ne aka mata taron dangi aka tabbata dai cewa ita ajiya binta bello bata samu wannan kujeran ba ba kasawa bane ba wai kuma mu mata mun kasa bane ko kuma mata ba ma son yar uwanmu ta mace ta ci gaba bane a'a sarkin yawa ne yafi sarkin karfi kuma ana son gogewa binta bello ai ta goge tunda ta yi yar majalisar tarayya sau biyu sau biyu ta yi majalisar tarayya sau biyu kuma mace ce wanda ta san fannin siyasa mace ce mai zuciyar maza mace ce mai taimako ta ma fi man mazan kwarai kuwa hajiya binta bello ta fi man maza son goma wani abu da kuma yake tasowa shine idan mutum kawai ya taso ya ganda bai son fuskanka duk abin da za ka yi dai to sai ya taka maka birki sai ya hana ka tafiyan inda kake niyan zuwa bai kamata ya zama haka ba maza ya kamata a ce sun yi ma mata idan har suna son mata su shiga cikin siyasa dumu-dumu ya kamata matan da suka yi kokarin fito wannan a su zarafi a ba su dama su taka nasu rawan ganin mun gaji da rawan maza mun gaji da ganin rawansu mun gaji da ganin takunsu a bar mata su taka nasu rawan ganin mu gani ko za mu dan samu canji a kasan ba a yawan jin muryar mata a Najeriya su kalilan ne kawai ba su ma kai kashi biyar ba ma ba su ma kai kashi uku ba ma shi yasa in abu ya ɓaci gaba ɗaya gyaran shi yakan zama damuwa amma inda akwai mata dumu-dumu cikin siyasa suna iya cewa to wannan abun da aka yi shi ba daidai ba ga inda ya kamata a yi ga inda ya kamata a je ga yanda ya kamata a gyara shi saboda cin gaban kasa amma da shike mata ba sa nan a gurin da yawa sai komai kawai ta barbarewa yake ta sai yagewa yake kaban yagigin tsimma mu muna kira ne da mazan da suke siyasa ai kasan nan gaba daya ba a taba ba mace eh, ciyaman na na na, jam'iyya ba duka maza ne ko ina kika je maza ne in kin ga ayin kokarin ba mace wani mukami a fannin siyasa shine ko a bata zonal leader north east leader north west leader shi ne kawai in kika gani a manyan jam'iyyu a yanzu a najeriya ai mata ke rike da fannin kula da mata kamar woman leader misali shi ne nike magana ai ai ai zonin ɗinsu ne an yi zonin akwai woman leader na north east akwai woman leader na north west akwai women leader na south south six geopolitical zones wanda muke da shi a nigeria an zonin su ne aka ba ma mata me yasa ba za ba mata a sama ba sai dai a suko mata a kasa kina nufin kenan eh, eh, tsoro ake ji a ba mace mukamin yi ai tamkar ne ake ganin in aka ba mace babban mukami ana ganin gaba daya za ta kwace gurin ne ta bar maza kuma ba haka bane mata an san mu da sanin ya kamata mata an san mu dai da haɗin kai ana ce ai mata ba mu da haɗin kai ai in yar uwan mu ta fito ba mu ba ta goyon baya ba gaskiya bane kaf 'yan siyasar najeriya mata ne mafi yawan kuri'u wanda ake jefa musu a kasan nan na mata ne da yara da matasa ba na maza bane maza guda nawa suke fitowa su sai a layi su su yi zabe eh ai kamar yadda malam Nasiru ya faɗi ya ba muku ai mata ne na fitowa amma to me yasa ba za ba mata zarafi ba mu kenan kullum mun dinga jefa mu mutane kuriya mu ba za jefa mana kuri'u ba tamkar ake gani ka bin mata sun in aka ba su guri za su musguna ma mutane mu ba masu musguni bane mata an san mun san ya kamata ai kai kunne aka ce bai taba wuce kai mun mun san maza su ne akan gida babu yanda za a bamu guri mu ce a mun mun wuce kai bai yiwuwa amma su kuma sauro ya riga ya kama su ce in aka bar mata da yawa kamar yadda shi honorable gudaje ya faɗi kwanaki can gudaje ka zaure a dandali ya faɗa ai ya ce in aka ba mu mata zarafi a wannan gidan ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba ai ya faɗi a dandali ya faɗi ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba ai ya faɗi a dandali ya faɗi kuma bai kamata ana jin wannan irin kalaman ba don mata su suka zabe su ba maza bane suka zabe su ba mata ne da matasa da yaya suka zabe su kuma in shi onar gudajen yana gan ka ban ƙarya na yi ai ba karya na ba a dandali aka yi suna na barista hassan ayuba mai riga tula abin da ya faɗa shine na kuma maimaitawa a yau din bai kamata ba a ba mata zarafi mu ba mu adawa da kowa sun kan gida ne za mu ba su girman su a matsayin kan gida amma a bar mata su ma su taka nasu rawan gani a gani domin mun gaji da ganin rawan maza madam ene menene kike ganin yasa baki samu nasara ba a tsayawar da kika yi na daya kin sani siyasa na Najeriya akwai abin da aka ce boys club maza na daya akwai waɗanda za a fita da dare ko da asuba ko kuma da rana ko kuma da safe mu mata bayan da zamu yawan fita haka ba don iyali in ba mu lura da iyali ba akan shawara kan addu'a ko kuma dafa abinci a lura cewa idan akwai mai ciwo a lura da shi ko da ita ba ba zai yiwu ba na biyu wuraren da maza suke zuwa ba za mu ya zuwa ba namiji zai iya zuwa gidan ciyama zai iya zuwa gidan gwamna zai iya zuwa gidan senator duka manya da ake cewa political principalities ana zuwa wurin mu mata sun je za su fara kira mu sunayen bai kamata mu ji ba kamata jikokin mu su ji ba na uku kuma ba mu da kudi yanzu ka gan inda ana ce wai ko eh, lokacin da shugaban kasa ya samu abin nan nashi ko kuma mu dawo na yanzu duka mazan da sun fita ministoci ne da sauransu kudin da suka miliyan dubu miliyan dari da a wata jam'iyya mace kawai in ta zo ta yi tunanin wannan maka zai ba ta ciwo za ta yi tunanin inda abun zai jara kasa a samu ruwa kuma asibiti wanda za a warkar da iyalai na uku kuma irin fadan da ake yin insecurity ya yi wa inda ana samu a bindiga ma na mace ba za ta sa ina za ki sa a bindiga a cikin zani ko kuma a cikin a eh, a cikin eh, galle ko kuma za mu sa cikin jaka maza suna yawo da baban riga da jaka iri-iri da motoci suna zuba kayan yaki yanzu sun mar da eh, siyasa kamar yaki ne kuma suna da kudi dubi duka ministoci ministoci nawa ne mata matan guda hudu ne kawai yanzu amma maza gashi talatin da dukansu talatin eh, da uku eh, talatin da biyu to dukkansu sun samu kudi kudin nan da suka samu don abin da mun mun ga na ainihin damun da muke da shi ban da siyasa da mulki da za a ba appointment ba wurin da yana samun kudi in an je kamar danko dai yana aiki nan dangote ba zai kwashe kudin shi ina wasa da shan da ana wasa da kudin eh, siyasa ba yamma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu madam ede ede efa fatika kare hakokin mata da kuma barista hassana ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa a jihar kano nasir sha'ibu marmara da wakiliyanmu madina dauda da ta dagoranci tattaunawa sai kuma jimbi hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.